kimanin kungiyoyin cikin gida goma ne aka rarraba wa waɗannan kuɗaɗen tallafi da yawansu ya haura miliyan dubu biyu na sefa bayan aikin tantance waɗanda suka cancanci samun wannan tallafi daga ƙungiyar tarayyar turai Dr. Denisa Elena Ionete ita ce jakadiyar ƙungiyar EU a nan Nijar. aux activités des organisations de la société civile. Ta ce makasudin wannan shiri shine baiwa kungiyoyin fararen hula damar gudanar da aiki kamar yadda ya dace. Kungiyar kare hakkin 'yanci rani ONG Shimed na daga cikin waɗanda suka sami wannan tallafi ga abin da shugabanta Manu na bara ke cewa. Za mu aiki da kungiyoyin al'umma da ke kama agadas tawa da sauransu waɗanda za mu ba tallafi don su gudanar da ayyuka da za su sa a samu eh, jituwa tsakanin wato mutanen mutanen da ke biyowa da mutanen da suke tardowa a cikin garin 'yan tirani saboda akwai guraren da ake samun matsala akan mutanen garin sai su ɗauka waɗannan suna zuwa suna tare musu wasu abubuwa don za mu tallafa ma jama'a don a yi aika da yawa wanda za su ma matakan da kai akan wato ya za a samu jituwa tare da 'yan gudun hijira da bakin haure da sauran jama'a da ke biyowa ta hanyar nijar idan suna tafiya a wasu ƙasashe idan muka samu waɗannan bakin haure waɗanda ke cikin matsala za mu musu tallafin da ya dace Eh, na biyu kungiyoyi na al'umma da ke wannan wajen akwai su waɗanda ba su da kayan aiki ba su da ƙwarewar da ya dace don su gudanar wani aikin don za mu yi musu irin wannan tallafin. Ministan ayyukan ci gaban karkara Abdu Amani ya gargaɗe shugabannin waɗannan ƙungiyoyi a kan maganar kashe kuɗaɗen da suka karɓa ta hanyar da ta dace. Akalla dai kowace ƙungiya ta samu abin da zai kai miliyon ɗari da tamanin zuwa ɗari biyu da wani abu kowace ONG. Aiki ne aka ce su yi a cikin ƙasa bisa fanni-fanni iri-iri ayyuka ne wanda za su taimaka ma ƙasa za su taimaka ma al'umma mun ce to su yi hankali saboda dokar mu ta ba da izini a yi aikin eh, eh, ong amma ta kawo ƙayyadodi da dama wanda ya kamata a aiki da su na farko dai shine abin nan da aka baka ba naka bane ba na al'umma ne dan kai ma al'umma aiki aka baka shi ba dan ka sayi babban mota ba ba dan kai wani babban gida ba ko ƙara aure don ka je kama al'umma aiki kuma mu gani a ƙasa. A wani mataki ne gwamnati za ta ɗauka domin sa ido a kan tafiyar uh, da waɗannan kuɗaɗe? Akwai hanyoyin da ake bi saboda tun daga nan sama har ƙasa har ga meri ko ya kamata duk abin za su yi ya zama sun shaida magabata. Mayor ne, prefe ne, gwamnan jiha ne, in kun babba ne ya kamata a ce a nan sama ma kowa ya san abin da za a yi. kuma za a bi sau da kawa a gani menene aka yi wannan shine zagaye na uku da kungiyar tarayyar turai ke baiwa kungiyoyi masu zaman kansu irin wannan tallafi na ɗaukar ɗawainiyar kudaden ayyukan da suka tsara yi wa jama'a a ƙarƙashin shirin fazok sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.